rayuwarsu ta baya ta dinga dawo masa tartar kamar a majigi abubuwa da yawa ba zai manta da su ba cikin taron nan kaf na mata da mazan dangi manya da yara waɗanda ya sani da waɗanda bai sani ba musamman ƙananan yara ya hanga ya duba bai gazara cikin taurarin ba ya ga zanira ya ga ummi mus'ab junior yahaya shu'aib walida abdullah da wata ƙaramar yarinya mai tsananin kama da fa'iza wato kausar da sauran kannansa 'ya'yan babu barau sadi salisu sani da na'ibi mutum ɗaya ce kawai babu wato ƙanwar. kuma abokiyar faɗan da a yau ta juye ta rikide zuwa matarsa ta sunna to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ko da wace irin fuska za ta karbi al'amarin ko da wace irin fassara za ta fassara shi ko da wani irin hannu za ta karbe shi Abun da ya sani ya kuma kwana da sanin shine cewa fa'iza ba ta da makiyi a duniya irinsa to amma ai shi son ta yake yi tun can ɗin ma har kuma gobe sannin kowa yake yi irin ƙaunar da bai taɓa yi wa kowa a duniya ba in ka ɗauki mama da baban kaduna wato iyayensa to amma da wani harshe zai yi wa fa'iza bayanin hakan har ta yadda ta fahimce shi ta karɓe shi a matsayin miji a gare ta ya kuma wanke wancan dattin da ya daɗe yana yaɓa wa kansa a idanunta to haka kallo ɗaya za ka yi wa pilot Fais ka karanto matsananciyar damuwa cikin fararen ƙwayar idanunsa duk da yaƙin da yake yi wa aliyu da sauran 'yan uwansa ya sa hannu ya karɓi fa'iza ƙarama a hannun zanira ya ɗora a kafadinsa yana murmushi kallo ɗaya yi wa ummi ya buɗe baki yana mamaki ganin yadda kibarta ta zaizaye gaba ɗaya abinda babu wanda ya taɓa tsammani shi da ita murmushi suka yi wa juna wanda ga pilot faiz murmushin 'yan uwantaka ne kuma ba a nuri a fuskarsa har suka shishiga motocinsu yana motar aliyu ne aliyun na tiki shi yana gidan gaba umma da zanira da yata a baya sai dai tun da suka hau titin Zaria dodar wanda zai sada su da Zaria, kowa ya fahimci pilot fa'is cikin matsananciyar damuwa yake ya sanya fuskarsa cikin tafukansa allah kaɗai ya san me yake tunani a zuciyarsa sai ummi ta yi tagumi a kujerar da take zaune wani irin mutum fa'iz ya koma wani irin ango ne wannan babu wata alama kulawa ko ƙwayan murmushi ga amaryar shi da aka ɗaura musu aure yanzu yanzu nan wani irin mutum ne shi da zai bar ƙasa haihuwar shi shekaru har takwas da wani abu ya dawo babu alamun farin ciki a fuskar shi shin me ke damun shi anya fa'iz na farin ciki da dawowarsa cikin yan uwansa kuwa anya fa'iz lafiyar shi kalau. anya fa'iz na muna da aurensa kamar yadda take tsammani ta jerewa kanta dukkanin waɗannan tambayoyin lokaci guda ba ta da amsar ko ɗaya da haka ta sunna kanta cikin cinyoyinta ta ta so kuka a hankali daga aliyu zanira da sauran kannansu da ke cikin motar zuwa ubangayyar babu wanda ya tambayi ummi dalilin kukanta ga aliyu shi kan abin ne ya zo mishi wani irin bambarakwai cikin sarƙaƙiya bai san irin bayanin da zai ma kowannensu ba babbar fargaba shi yadda fa'iza za ta karɓi zancen aurenta da fa'iz a karo na farko ya ji haushin kansa kan munafunta ta da ya yi jiya don me bai gaya mata gaskiya ba don me ya rufe mata in kowa ya rufe mata shi bai dace da hakan ba ita kuma ummi tunaninta da fa'is aka ɗaura mata a wuri amma ganin halin ko in kula da ya nuna mata sai ya sanya ta kuka shin da wani harshe zai mata bayanin cewa da bashir ne ya ummi za ta tallafi maganar bayan yana da masana cewa ta tsani halayyar bashir fiye da kowa ta yaya natsatsiyar yarinya haifaffiyar giwa ta cancanci tantirin ɗan duniya irin yaya bashir kaicu da tunanin hajiya kaicu da bahagon tunanin iyayensu wurin haɗa irin wannan rikitacciyar auratayyar zumunci ko ɓata zumunci su kan sun haye yanzu na 'yan bayansu yake ji a zuciyar zanira cewa take yi ina ma ban zo garin ba kwata-kwata balle in ga wannan rikitacciyar rana a daidai lokacin da aliyu ya karya kan motar cikin tafkekin gate ɗin gidansu to bari mu ji wai wane ne nazir lakcara major general sani shine mahaifin dr naziru Da na farko wurin iyayen shi kamin haihuwar shi sun kwashe shekaru masu tsawo ba su samu haihuwa ba da allah ya kawo nazir sai hakan ya zama musabbabin nuna mishi tsantsar gata wanda babu kwaba ko tsawatarwa a cikinsa nazir ya tashi yaro dan hutu tun yana sakandare hakan nan bayan haihuwar nazir sai da suka kwashe shekaru takwas zuwa tara kafin su samu haihuwar haulatu daga haulatu yara ne maza uku ɗaya na bin ɗaya duk bayan shekaru uku duk da jin daɗi da saki wadda nazir ke samu bai sa shi yin wasa da karatu ba domin ya ga amfanin ilimin wurin mahaifin shi ya so ya tafi soja don ya gaji ubansa amma baban ya dage kan harshen larabci yake son ya karanta su shan sigari wannan duk a wurin ɗalibai ya koya a waje sai dai sam in ya zo hutu baya sha a gida sai ya koma bai fara neman mata ba sai da ya kammala digirinsa na farko ya fara na biyu to zuwan shi hidimar ƙasa ya yi wani aboki wanda shi ya koya masa mu'amala da mata don haka da ya koma ƙasar waje sai idon shi ya buɗe da hakan a can waje ya kammala digirinsa na digirgir phd ya dawo ya fara aikin da yake yi a nan jami'a rasuwar abokinsa ta hanyar muguwar cutar kanjamau bai sanya nazir sani kintsuwa ba sai haɗuwar shi da fa'iza ahmad abubakar bai taɓa neman kowace 'ya mace da niyya a wuri ba sai akan fa'iza kamar yadda bai taba son wata ya mace tsakani da Allah ba baya ga fa'iza bai taɓa tunanin zai bai yaudaran mata ba sai akan fa'iza daga ranar da ya ɗora ido a kanta bai ƙara kula wata yarinya da sunan iskanci ko yaudara ba domin yana ganin kintsatsiyar yarinya kamar fa'iza ba ta dace da watsatsen miji kamar shi ba don haka ya kimtsa kansa tun hakan bai zamo dalilin da za a hana shi fa'iza ba tunda ya tabbatar wa kansa auren ta zai yi domin allah da soyayya ya yadda ya amince da duk zargin da ake masa na cewa shi ɗin manemi mata ne ya yadda ya kuma amince bai taɓa musantawa ba kamar yadda bai taba cewa yana da wani hali na kirki ba to amma wanda duk yake tarayya ta jiki da naziru sani zai shaida cewa mutum ne wanda baya wasa da sallah kuma zuciyarsa ɗaya ce da ita yake zaune da kowa sannan ba shi da tsoro baya tsoron kowa sannan abin hannun shi bai rufe mishi ido ba sam daga ranar da suka yi magana da abdullahi haulatu ranar bata zagayo ba sai da dr nazir ya gabatar da magana fa'iza ga iyayen shi ya kuma roƙe su da aje mishi neman auren ta sati mai kamawa hajjiyarsa haulatu ta yi matuƙar farin ciki da allah ya nuna mata ranar da nazir ya kawo mata zancen aure da bakinsa da ta kafin mutuwarta yan mata iri-iri ta sha nema wa naziru yana fitattakewa shi aure ba yanzu ba sai ya ci lokacinsa matar shi ma ba a haife ta ba don haka da farin cikinta da rawar jikinta ta isar da saƙon nazir ga general shi ma ya farin ciki sosai suka yi ta Allah godiya tabbas addu'ar iyaye ba ta faduwa kasa banza akan 'ya'yansu ko ba jima ko ba dade a washe gari ya tura kanan mahaifinsa da kannansa biyu da wan hajiyarsu wurin iyayen fa'iza haulatu ce ta ce da su kaduna za su wurin alhaji mantari don shine maɗaurin aurensu ta karbi adres wurin antirabi tarba ta girma da mutunci mama ta yi wa iyayen nazir ita da baban kaduna da suka ce daga kano suke neman auren fa'iza wa ɗansu naziru malami a inda fa'iza take karatu sai mama ta kalli baban kaduna shi ma ya kalle ta aka rasa mai yin magana tun daga nan jikin da cijen ya fara sanyi da kyar baban kaduna ya ce na yi mamaki da kuka zo neman aure ba tare da kun yi bincike akan su yarinya ba banda haka duk wanda ya san zuriya nan ya san basa auren bari ban faɗi haka don yaron waje na ne mijin fa'iza ba sai don cewa ƙa'idar mu kenan da muke bi tun iyaye da kakanni ina mai ba mana zira haƙuri ya yi haƙuri ya yi haƙuri fa'iza ta yi aure A yi da wannan bakin labari hajiyar dr nazir ta tare shi a dawowarsa daga wajen aiki labarin da ya masa bugun da wani labari bai taɓa yi masa ba sai ɗauki makullin mota shi ya nufi kofa hajiyarsa na kira bai juyo ba yake faɗin bani in je hajiya za ni in tambayi fa'iza dalilin da ya sa ni ban yaudare ta ba ita ta yaudare ni ta san auren gida ake musu amma ta yi man haka me na wa fa'iza da za ta zaɓi ta yi min wannan yankan ƙaunar ta yi ɗaiɗai da zuciya da farin ciki na ai gudun da yake shararawa a kan titin da zai kai shi garin ya fi kama da na 'yan su moga zagin duniya ya sha shi daga motocin gaban shi da bayan shi a daidai kwanar da zai karya ya shiga garin sai suka yi aron gama da motar shanu da kobi ta kan motarsa ta murƙushe ta irin murjewar da sai wani babban ikon Allah za a fidda mai rai a cikinta to fa'iza ke cewa ban motsa daga inda nake ba tun daga lokacin da na faɗi na suma ƙarar da na yi ita ta janyo hankalin hajiya da sauran mazan da ke zariya a tsakar gida. a guji hajiya ta shigo har tana tuntuɓe da ƙofar ɗakin tare da su bababaro da suka shigo a lokacin da 'yan zagin ta su inna kubura hajiya ta tsuguna da hannuwan ta biyu ta girgiza ni tana kira na fa'iza fa'iza bababarau shi ya fita ya zo da ruwa a kofi ya shiga yayyafa min amma ban motsa ba ga idanuna a buɗe ina kallon su tar hajiya ta shafi fuska ta zuwa idanuna shi ma ban motsa ba ta kama hannuna ta ji shi sanyi kalau jijiyar ta saki ta dubi fuska ta babu alamun rai a tare da ni sai ta rushe da kuka inna kubura ta so makarantu addu'o'i tana tofa min a fuska yayin da baban giwa ke tofawa cikin kofi ya kammala ya shara mun duka a kaina sai na kwanto sharab jikin hajiya kamar matacciya ko ɗan yatsa na na kasa ɗagawa babu wata gaba da ke motsi a jikina wannan ya tabbatar musu da cewa doguwar suma na yi mai wuya farfadowa baban giwa ya zauna gefe ya zuba min ido duk sun yi tsuru-tsuru ya ce mm, ai na faɗa hajiya amma babu wanda ya saurare ni yanzu in ta mace ai shi kenan hankali ya kwanta ko tun lokacin na aliyu na gaya muku kada a ƙara aurarrakin nan kun ji yanzu ai an ɗau darasi ko baban abu wato mahaifina ya ɗaga labule ya shigo yana cewa zancen banza kake barau ba su ma ba ko mutuwa fa'iza ta yi babu mai karya dokar abubakar ko bayan ran hajiya kuwa mu za mu tsaya akan wannan aƙida har ƙarshen rayuwarmu shi ka fita ka baiwa mutane wuri tun ranka bai ɓaci ba baba barau ya kwantar da murya ya ce ni ma ban ƙi hakan ba amma a dinga duba soyayya tsakanin yaran nan kafin a ƙara kulla kowane aure tsakaninsu fa'iza da fa'izu ba sa ga maciji tun tale-tale har zuwa girmansu baban abu rai fa yana gaba da komai don sai da shi ake komai fa'izu ne ya bankaɗa labulan ɗakin ya shigo a sukwane kamar an jefo shi tare da yaya aliyu don tun fito wasu mota khalid yaron baban giwo ya ce da su wai fa'iza ta yi ƙara ta mutu bai iya cewa komai ba duk da ya ji kaɗan daga abin da suke tattaunawa illa bin fa'izar da ke yashi a ƙasa mushe ko mai rai da kallo manyan fararen idanuwan shi gaba ɗaya sun fito sun yi jawur har wani ƙasa-ƙasa suka koma jikinsa sai maziri yake bakin shi na motsi amma ya kasa magana Aliyu ya ce shin baba mai kuke yi haka dukkan ku tun ɗazu da aka rasa mai kai ta asibiti fa'iza fa ba mutuwa ta yi ba sai sun koya ya cicibe ta gaba ɗaya Faiz ko ya haɗa girar sama da ta ƙasa ya ce ko da ban karanta ba na san maganin wannan suman. Da sauri yaya Aliyu ya dire ni gefen gado ya baya ya ce to likita mai mata bismillah daga nan sai waje abin shi.